يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود مو wannan rana قوم asabar goma ألف watan ramadan alif 1436 wace ta yi daidai da 27 ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf har kullum wannan tafsirin yana zuwa mu masu saurare ne daga jami'u abi obaida tabnil jarrah wato masallacin da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna a jiya mun kwana aya ta hamsin da shida wato inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin kada ku yi banna a cikin ƙasa bayan an riga an gyara ta da imani kada ku yi banna da gurɓata halayenku bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓan muku musulunci addini sahihi wanda ba zai anshi wani addini koma bayansa ba sai muka taɓo wani ɓangare game da abin da yake faruwa a cikin wannan jiha musamman game da abin da ya shafi shaye-shaye da kuma sara suka yana daga cikin banna ka ɗauki makami ka tunkari mutumin da bai ji ba bai gani ba musamman kuma a cikin irin wannan wata na alfarma wanda kowa yake fatan Allah subhanahu wata'ala ya sadar da shi da rahama a ce kai ba ka da tunani sai dai ka je ka sha benelin ko pakalin ko abrolin ko totolin ko kuma ka je ka ci sabulu ko ka kare a shana ko ka shaƙi shadda ko ka haɗa gambizan ɓawon dankali in ya ruɓa ka samu ka sha wai duk hankalinka ya buge saboda ka samu ka samu hutu a cikin irin wannan wata da ake neman Allah subhanahu wata'ala ya datar da mutane shin masu irin wannan tabi'a ba su san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wa wanda ramadan zai zo ya shuɗe ba a yi masa gafara jafa'i ba don ya tabbata a cikin sunan jibrilu alaihi salatu wassalam ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka ce amin annabi ya ce amin daga cikin waɗanda aka yi wa jafa'i wanda ramadana zai zo ramadana ya shuɗe ya ba da baya amma bai yi aikin da Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa ba to yanzu sai ka duba ka ga ɗan ƙwaya mashayi ɗan sara suka misali mutane a lokacin da suke fafutuka an ɗaura shaidanu an kulla wuta an buɗe aljanna amma har kullum kai tunaninka wai ka je ka yi wa wani aika-aika wace riba ya samu sannan idan mutum ya sha kwaya ko barasa ya yi maye wai da nufin ya samu ya sarata wa nasaratawa za ka yi a matsayinka na musulmi ba ka da abin da ya wuce alkur'ani girma da matsayi da kuma kwanciyar da hankali Allah subhanahu Wata'ala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub alqur'ani shine zaka karanta in kana cikin damuwa ka samu natsuwa amma ba barasa ba sannan kuma yaya zaka yi da hadisin da ya tabbata sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yazalu al'abdu fi fushatin min dini ma lam yusib daman haram da ni da kai da shi da ita a matsayinmu na bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka kushe ba a cikin walwala da jin daɗi game da addininka matuƙar baka je ka zubar da jini na haramiya ba amma daga ran da aka ce ka sari wani ka zubar da jinin wani har ta kai ga ake ka salwantarwa da wani rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to kai da ka zauna lafiya ba ka ba zaman lafiya har ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to bai kamata ba a ce al'ummar da take da musulunci take da addini take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta amma a ce mun koma wai mu ne muke aika aika ana bani labari a kota anguwa wai da yaran suka je wai aka kashe ɗayan su sai suka ce wai to suna nan zuwa sai sun kashe mutum arba'in a madadin mutum ɗaya ina ne za mu da irin wannan tunani kai a matsayinka na matashi wanda ya kamata ka zanto kana da tasiri cikin al'umma kana bai wa al'umman nan gudunmuwa in ka ga banna ka yi kokari a gyara haka ya kamata ka zamo amma sai a ce ka koma dan kwaya ka koma dan wuski ka koma tsakaninka da mahaukaci kawai kai baka tsince tsince sannan mutum nawa ne sakamakon barasa sakamakon barasa ya haukaci ya rasa hankalin. kuma abin da zai daga maka hankali an fidda wani statistics mu kaduna a halin da ake ciki a yanzu mu ne na biyu a bangaren abin da ya shafi hiv a nigeria mu ne na biyu sannan a tsohon bincike da aka fitar ban san na yanzu ba kaduna south wato su ne suke da kaso mai yawa a cikin waɗanda suke da wannan hiv to yin an ce kaduna south misali kai a tunaninka duk abin da ya baka ma mai kai kai tsammani tunda ana sauraron ma to bai kamata a ce al'amari ya zama haka ba muna da matasa muna da zakakurai amma a ce duk sun lalace shin haihuwar da annabi yake cewa a yi sallallahu alaihi sallam da 'yan kwaya da mashaya da 'yan barasa zai alfahari koko da mutanen kirki nagartattu mahaifinka a gidanku in ka zama nagartacce yakan yi alfahari da kai in ya yi bako ya ce zo ka gai da wannan yaron da nake baka labari kenan amma in ka zama dan kwaya baya so kai ka ce shi mahaifin sa ne kai kai shi kuma bai so ya ce ɗaya kake a wurinsa. saboda ka zama mara amfani a cikin al'umma to ina kira ga matasa an ban mu a baya ta ko ina abin da ya shafi tattalin arziki in ka zo wurin mu an ban mu a baya abin da ya shafi karatu in ka zo an ban mu a baya duk abin da ka sani kai akwai wani tsohon shugaban ƙasa da yake faɗi daga wannan yanki ya fito yana cewa wai tsakanin kudancin ƙasar nan da arewaci arewaci ba za ta kama kudanci ba sai kamar nan da shekara hamsin saboda irin tazarar da ke tsakaninmu to wannan ba zai ishe mu ba sai kuma a ce a'a za mu haifi yara mu kyankyashe sai su koma su za su koma makiyanmu su suke kashe mu wannan al'amari ne mai kama to ya kamata a matsayinmu na samari ya kamata mu canza tunani a cikin kwaya babu ci a cikin kwaya babu wayewa a cikin kwaya babu wani abu da zai amfani muka da alkhairi wallahi sai lalacewa yan kwayan ma idan ka bincike su inda za su samu dama manyan magabatan farko yan kwayan mashaya inda za ka tambaye su da da yadda za su yi su akwai wanda sun sha sun bari su ba su so yanzu a ce ɗansu yana sha to amma duk da waɗancan abubuwa ba za mu ji da shi ba sai kuma a ce a'a cikin matasa ka ga yara sun yi gungu wai su sama da ɗari kamar yadda wani yake faɗa cikin gari ya waye ya ce yaran nan sai su zo maka sama da ɗari ba kama san wa za ka tunkara ba bare ka ce kama kanka sai dai abin da suke so shi za su yi dukkaninsu an tara yara ɗari duka mashaya ci gaba ne ga al'umma ko kuma ba ka koma ka duba tarihin spain andalus musulunci ke jagoranci a wasu shekaru a baya an yi masallatai a spain yadda tarihi yake nunawa sama da dubu sittin amma irin waɗannan masallatai a yanzu babu abin da ya rage sai guda ɗaya shi ma guda ɗaya an mai da shi coci to duk waɗannan abubuwa ba za mu ji da su ba sai damuwa sannan ka koma ka ga a lokacin da turawa suka yi nufin yaƙan waɗannan mutane sai da suka duba aka bincika na sha ba da wannan kisa domin ya kasance mana izina ya zama na cewa baturan da ya tafi ya samu yara suna ƙoƙarin harbi da kwari da baka ɗaya yana ta zuba kuka ya same shi yake ce da shi mai yasa ka kuka ya ce ai muna kokari ne mun ɗana tarko muna son mu ga wanda zai samu ni na gaza samu shi abokina ya samu shi ne nake baƙin cikin ni ban samu ba baturan ya koma ya ce to yanzu shiga wannan ƙasa lokaci bai ba domin mutanen nan suna shirye kowa na ɗauke da ɗamaru bayan wasu shekaru suka sake tura shi sai ya samu dattijo ya ba shekara 60 baya ya zauna yana kuka da shashaka da majina menene matsalan ka baba wai yarinya ce ne mata ce ba za ta aure shi ba saboda ya tsufa baturan sai koma ya ce to ku zo yanzu lokacin shiga yayi yadda aka yi aka shiga spain kenan sai ya zamana khalifa wanda zai bada umarni yanzu an kai shi kasuwa ana kada masa kararrawa za a sai da shi ya zama bawa shi zai ba da umarni ya ce ga yadda za a yi ga abin da za a yi yanzu an kai shi kasuwa shi ake kada makararrawa wa zai saye shi khalifa guda to duk waɗannan abubuwa za mu koma mu duba suwa sai kuma a ce a'a ba mu da wani tunani sai dai mu lalace to muna kira ga hukuma yadda muke cewa lallai lallai hukuma ta ɗauki mataki idan kuma hukuma ta gaza to za mu gaya wa mutanen gari duk abin da Allah ya baiwa kowa na dabarbaru da irin kayayyaki yaran na in sun zo a yi kabbara a tunkari jihadi ya samu don bai yiwu a zauna yau in kaji abin da a wannan anguwa aka je aka shiru kaji a wancan anguwa to gaba kaɗan kai kila da gudu da gudu za ka sha mota in ta zo akuya wannan an gani menene laifinta da haka duk waɗannan abubuwa yana ɗaya daga cikin banna wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha du'uhu khawfan wa tama'a idan ka raya mutum guda ɗaya da ilimi ko da ƙaruwa ko kuma ka sauya yanayinsa kaman ka raya al'umma ne gaba daya kana an ka bata mutum guda ɗaya kaman ka bata al'umma ne saboda shi wanda ka daura akan turba ya daidaita Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ya san suwa za su ci gajiyan wannan abu da kai masa sannan idan ka gurbata mutum daya Allah kadai subhanahu wa ta'ala ya san mutum nawa za su gurɓata sa shi yasa ɓanna ko lalacewa duk yadda ta kasance komin ƙanƙanta ta bata da kyau ya kamata mu gyara mai nazari mu duba mu ga abin da ya fi cancanta da mu za mu tashi akan ayata hamsin da bakwai wa huwa alladhi yursilu riyah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yana daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin lalle rahmar Allah tana kusa daga waɗanda suke kyautata ayyuka ga shi Allah subhanahu wa ta'ala don haka daga cikin wannan rahama sai ya ce wa huwa alladhi yursilu riyah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake aiko iska bushran bayna yadda rahmati ta zanto mai bishara gaba ga rahamarsa duk sanda mutum yaga ga iska ta taso guguwa ta tashi yana tsammanin cewa akwai wata rahama da take biye shine menene zai biyo baya ruwa yana da ya sauka hatta idza aqallat sahaban taqala har dai waɗannan iska da Allah ke turowa idan suka ɗauki giragizai masu nauyi suqnahu li baladin mayyit sai mu shayar da shi zuwa ga wani gari wanda yake matacce ne saboda rashin ruwa babu al'umma da za ta iya rayuwa idan babu ruwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake saukar da ruwa wa mutane bayan mutanen sun fidda tsammanin samun ruwa misali kaga a damunan nan kamar yadda masana suka yi harsashe sun ce damunan nan za ta kasa saboda ruwan da ake da tunanin za a samu ba zai yawaita ba akwai wasu kasashe ko ko garuruka a arewacin ƙasar nan muna da labarin cewa sun ma fara roƙon ruwa saboda ga damina ya kamata ya ce yanzu tsundum ana cikinta amma ruwan ya gaza su ba su ma samu ruwan ba ba su ma yi shukan abin da ya kamata su shuka ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake saukar da rama ga mutane alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara alwadqa yakhruju min khilali Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake hada girgije in girgijen nan ya hadu yana saukar da yana alamta bushara yana alamta wa mutane cewa ruwa yana dab sauka shi yasa a wata aya Allah yake cewa subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmati wa litajliya al-fawqa amri wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun duk yana daga cikin rahmar Allah subhanahu ya aiko da girgije ya nuna alamar ruwa na nan sauka idan ruwan nan ya zo sai mu shayar da shi libaladin mayyit ga wani gari wanda yake ya mutu in bacin wannan ruwa da ba zai rayu ba fa anzalna bihil ma sai mu saukar da shi wannan girgijen ko kuma wannan iska mu saukar da ruwa da shi fa akhrajna bihi min kulli samarat sai mu fitar da dukkanin kayayyakin tsiro na marmari ga mutane kazalika nukhrijul mauta yadda kaga irin yadda tsiro ke fitowa to haka muke fitar da mamata la'allakum tadhakkarun ko ku za ku hankalta bi ma'ana idan ka duba yanzu muna cikin damuna in ka kalli wurare daban-daban sai ka ga yayi lub lub lub yayi kore shar shar shar gwanin sha'awa amma bayan wani dan lokaci kaɗan wurin da da kake iya tsallakawa da ƙyar sakamakon damina da ciyawa sai a wayi gari ya zanto kamar kai ka ce tsuro bai tsuro a wannan wuri ba to yadda kaga tsuro na tsurowa sakamakon saukar ruwa hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala yake rayar da mamata bayan ya ɗauki rayuwarsu gaba ɗaya za ka zo kana nan kana rayuwa kana tafiya kaman babu komai sai wani lokaci kuma a ce an neme ka an rasa to yadda aka neme ka aka rasa kamar yadda tsiro yake fitowa Allah subhanahu wata'ala haka kuma zai fitar da kai wata rana shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake mana bayani a wasu ayoyi daban-daban Allah yana ce mana ya saukar da ruwa fahtalata bihi batul ard mimma ya'kulu an nasu wal an'am حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يدك قصره هكا نمو ما الله سبحانه وتعالى زي تاشيمو باين ونلوكتي إذا مكا كوما koma أبن ديشا في قراءات Allah yana cewa wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati malamai cikin qira'at an karanta da dama ibn amir rahmatullahi alai yana karantawa wa huwa alladhi yursilu riyaha nushra wato ba bushran ba shi sai karanta da ainihin nunun a madadin ba'u amma asil yadda muke cewa bi riwayati hafsin an asim shine yake karantawa wa huwa alladhi yursilu riyaha bushra bi ma'ana zaka zo bushara amma nushran wato zai yada ya baza gaba daya domin duk mutumin da ya ga hadari idan a ƙasa yake yana hanzari ya gudu gidansa idan ya baza garinsa ko gishiri zai lullube saboda tunaninsa yanzu ga hadari ya bazu ana da tsammanin ruwa zai sauka sannan a riwaya ta gaba wato hamza da kisa'i rahmatullahi alaihima suna karantawa nashra wa huwa alladhi yursilu riyaha nashra sannan nafi' da ibnu kathir da abu am rahmatullahi alaihim suna karantawa nushura da nunun mai damma da kuma shinun mai damma jumla kaga idan muka duba jam'u nashir kenan wato Allah subhanahu ta'ala yana aiko iska sai ta yatsu ta badu a cikin al'umma domin rahamarsa ta game gaba ɗaya. jumla kenan idan ka duba muna da kiraat a cikin wannan kalma guda hudu shi yasa mai shatubiya ke cewa wa fi nuni fathu dhammi shafin wa asimur rawa nunahu bil ba'i nuqtatu nisfala bi ma'ana akwai riwayoyi guda hudu a cikin wannan kalma guda ɗaya. to malam muje والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله سبحانه وتعالى يا ساكي بقى من ونمثالي أنا jeren giyan ayoyin nan in ka duba gaba daya Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna mana mai kyau fa ba kaman mummuna yake ba sannan nagartacce ba kaman lalatacce yake ba kamar yadda yake a cikin shuka kamar yadda yake a cikin mutane kaga a cikin mutane ya mana bayanin mutumin banza sai yar banza watsatse sai watsatsiya al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat haka kuma kyakkyawar magana ba za ta kasance kamar mummuna ba ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ككي أول كلمة بات زماك من ممونا حكا كما gaskiya ba za su zame daidai ba kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabat fa yadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ard abu kyakkyawa yake wanzuwa shi yake ɗaurewa. shi yake tabbatuwa amma daudan teku ba ta tsayawa saboda duk yadda teku ya tara kumfa zaka gansa da yawa amma kaɗan dan bashi lokaci zaka nemi kumfan nan karas a don haka Allah subhanahu sai ya jaddada mana kamar yadda yake fito da tsiro daga cikin ƙasa to hakan nan zai tashi kowa da kowa gaba ɗaya innama qauluna li shay'in idza aradna innama amruna li shay'in idza aradna an ƙula lahu kun fayakun wato faɗin mu kawai ga magana idan muka buƙaci abin ya faru za mu ce da shi kawai kasance sai ya kasance gaba ɗaya Allah sai ya ce anan wal baladu tayyib kaga kyakkyawan gari ƙasa kyakkyawa ya khuruju nabatuhu bi izini rabbi yakan fitar da tsuronsa ne a kyautace da izinin mahalicci subhanahu ta'ala. idan ka samu ƙasa wacce yake kyakkyawa ce idan aka yi shukanta shukan nan ba zai yi kamar na gurbatacciyar ƙasa ba ba za su daidaita ba wallazi khabus amma kazantacciyar ƙasa wacce ta kazanta la yakhruju illa nakida baya fitar da shukansa sai dai a lalace a cikin wahala idan ka ɗauki ƙasa mai kyau ka ɗauko mara kyau kai shuka za ka ga ita wannan ƙasa da yake mai kyau ce abin da za ta bayar na amfani abin da za ta tsirar ba zai yi kaman da wannan za ta tsirar ba misali wannan ƙasa idan ana tunanin za a samu buhu ashirin ne misali kyakkyawa to wannan in ka koma yana da wahala ka samu buhu biyar saboda yanayin ƙasan ba ɗaya yake ba in an ce mankut bi ma'ana qalilul khair abin da yake da karancin alkhair ce yasa masu iya magana suke cewa la tashtari al-abda illa wal asa ma'ahu innal abida la anjasun manakidu kada ka sai bawa sai dai fa in tare da shi zaka hada da sanda domin ba kowane bawa yake da alkhairi ba in ka sai shi don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake sai mana bayani kamar yadda kaga mutane daban-daban daban-daban ƙasa ma daban-daban ne haka kuma wato tsirannin ma da za su fito daga cikin ƙasan ma daban-daban ne ma don Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani a wata aya can daban eh, abin na yusqa ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun gashi dai ruwa ɗaya ne ƙasa kuma iri ɗaya ce gashi komai daban-daban ne amma sai ka duba ka ga wannan abin da za ta bayar kyakkyawa wannan ta gaza ba da shi sannan abin da wannan za ta fitar ba mamaki ka ji shi da ɗanɗano mai zaki, abin da wannan za ta bayar ba mamaki ka ji shi da ɗanɗano mai tsami amma duka kuma ruwa ɗaya ne shayar da su muna fahimta to don haka kamar yadda za a samu bambanci a wurin tsoro haka kuma a wurin mutanen da za su ci wannan abin dole a samu bambanci wa minan nasi والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء كيزا أتكم إن كدوبا ما yanayin namu. كما يد كسر ما akwai كيكياوا sannan kuma akwai gurɓatacciyar ƙasa to mu ma a cikin mu ɗin zaka ga abin da kai yayi maka ni bai mani ba abin da kai kake so ni ba na son sa abin da inda zaka iya tsugunawa ni ba zan zauna ba shi yasa ake cewa masalihu qaumin inda qaumin masaibu kai inda za ka zauna ka rayu wani inda za a kai sa ba zai rayu ba misali in kana da yara kana iya gane haka cikin yara wani za ka samu shi wahala ba ta kai shi ƙasa amma wani daga cikin yaran naka kana ga koyin waye ji sai ya tagayyara ya fita cinsa wani kuma za ka samu yana da yawan laulayi shi tun da aka haife sa Allah ya baka shi kullum yana da wahala in ya yi ƙoƙari ya zauni sati ɗaya cikin lafiya shi yasa kana ririta sa kana tausayin sa kana guje masa aikin wahala domin yanayin jikinsa ba zai dauka ba ana jin a cikin yara haka yake to haka wal baladu at na yakhruju nabatuhu bi idni rabbi kaga nagartacciyar kasa kan fitar da tsuranta ne da izinin mahalicci subhanahu wata'ala wallazi khabusa kasar da ta kazanta ta munana la yakhruju illa nakida ba ta fitar da komai sai dai a wahalce a lalace a gurbace kazalika nusarrifu al-ayat hakan nan ne muke jujjuya muku ayoyi liqaumin yashkurun amma fa mutanen da za su iya gode ma Allah wasu daga cikin magabatanmu masu fassara wato sai suka fahimci ayar cewa kamar da imamu qatada yace radiyallahu an yace hadha masalun darabahu Allah fil kafir wal wannan misali ne Allah subhanahu ya buga tsakanin kafiri da mumini shi mumini duk sanda ya ji wa'azi yakan fa'idantu sannan ya fa'idantar da wani shi ko kafiri duk sanda ya ji wa'azi baya fa'idantuwa bare ya fa'idantar da wani shi yasa a wancan aya ke cewa ma za da hum illa nufura idan aka ambaci Allah subhanahu ta'ala kafiri ambaton Allah bai kara masa wani abu sai dai guje mu ambaton wa idza zukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min duni idza hum yastabshirun in yaji ambaton Allah babu abinda yake masa sai dai tsiga jikinsa ta tashi ya samu damuwa a cikin ransa amma idan aka ambaci wani abu wanda ba Allah ba subhanahu ta'ala sai ya ji daɗi a cikin ransa sai ya samu kwanciyar hankali shi yasa ayoyi da yawa irin waɗannan idan ka ɗauko su ka haɗa da wannan za su baka ma'anan cewa nagartaccen mutum ba zai zame kaman gurɓatacce ba sannan mumini ba zai zame kaman kafiri ba Allah subhanahu Ta'ala ya ce masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masala tsakanin hanyoyi ne jama'a ne guda biyu wannan bebe ne makaho ne wannan yana gani wancan yana ji za su daidaita ba za su daidaita ba afana ja'alul muslimina kal mujrimin za mu sanya musulmai ne kaman mujrimai a shararai malakum kaifa tahkumun menene yasa kuke irin wannan hukunci me ya same ku am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu almuttaqina kal fujjar za mu sanya masu gyara ne masu aikin kwarai kaman gurbatattu a cikin ƙasa ko ko a'a za mu sanya mujrimai ne kaman waɗanda suke aikin kirki afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa لا يستوون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار بزاسو daidaita ba don haka idan ka ɗauko waɗancan ayoyi ka zo ka haɗa su da wannan sai ka gane cewa kamar yadda ƙasa mai kyau ba za ta daidaitu da ƙasa gurɓatacciya ba to kuma haka kuma nagartaccen mutum mumini ba zai ainihin daidaita da wanda yake ba muminin ba Allah subhanahu wa yana cewa وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور كذا مثال كافري مثال مكاهوني مثال كافري مثال بيبيني مثال كافري مثالي كما متاتي amma misalin mumini misalin mai gani ne misalin mumini kamar misalin sanyi ne ruwan sanyi misalin mumini kamar misalin mutum ne rayayye wanda yake na rayuwa za su daidaita ba za su daidaita ba haka kuma in ka koma wasu wurare can Allah subhanahu ta'ala ya buga mana misali daraba Allah masalan rajulan fihi shurakaya suna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala bawa ne wanda mutane suka yi tarayya a kansa suka siya da kuma wanda yake bawansa shi shi kadai ne yake da mulkinsa za su daidaita ba za su daidaita ba domin wanda jerin jerin giya mutane suke a kansa ba mamaki a samu sa'insa ni ina son yi mani aiki da safe kai kuma ba mamaki a'a da yamma kake so ya maka aiki ko ko lokacin da nake da bukatan yi mani aiki kai ma lokacin kake da bukatan yi maka aiki dole za a samu sabani amma mutumin da yake da bawansa shi kadai kaga shine yadda ya ga dama a san da ya ga dama zai sanya wannan bawa nasa ya masa aiki irin waɗannan misalai da yawa yadda Allah subhanahu wata'ala ya buga to kuma haka al'umma ya buga mana daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fadhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawfi bima kanu yasau misalin yadda ƙasa take bambanta to misali kamar al'umma ce al'ummar da ta riƙe Allah subhanahu wata'ala take sauraron maganan Allah take bin umarnin Allah subhanahu wata'ala ba za ta daidaita da al'ummar da ta sanya fito na fito da Allah shine jarinta ba ba za su daidaita ba ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون باواني وندي كشي باشي da katabus da kuma wanda yake ɗane ‘yantacce cin za su daidaita ba za su daidaita ba wa daraba Allah masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay Allah subhanahu wa ta'ala ya sake buga misalin mutane guda biyu wancan bebe ne duk inda ka nufe shi da alkhairi ba zai kawo maka alkhairin ba zai daidaita da wanda yake umarni da kyakkyawan aiki to misalin mumini da kafiri kenan a haka imamu qatada yace wannan aya misali ce Allah subhanahu ya buga tsakanin muminai da kafirai imamu mujahid radiyallahu an ya ɗauki fahimtar a yadda ayat take ya ce kamar yadda Allah ya buga misali kyakkyawar ƙasa za ta fitar da nagartaccen tsiro mai kyau gurɓatacciya ba za ta fitar da wani tsoro kyautatacce ba sai cikin wahala da damuwa to Allah subhanahu kamar yadda ya ambaci wannan imamu mujahid yace kullu zalika min ardi sibahi wa ghairiha wannan yakan faru ne da ƙasar gishiri da ire-irenta yace ƙasar gishiri idan da zaka yi shuka in ma da za ta baka tsoron to za ta baka ne cikin wahala cikin damuwa abinda ake da tunanin za a samu ga yadda za a samu to ba za a samu wani abin kirki ba to haka kafiri kuma in kana tunanin ka samu wani abu na gari a wurin kafiri menene shi zaka samu babu wani abu to haka misalin mumini yake da kafiri ina fata muna fahimta to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin cikin abin da ya tabbata cikin sahihain ta hanyar hammadu ibn Usama radiyallahu an annabi alaihi salatu wasalam ya ce masalu ma ba'athani Allah min al-ilmi wal huda misalin irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamar misalin ruwan sama ne wanda ya sauka ruwan nan da ya sauka sai ya samu ƙasashe daban-daban daban-daban akwai ƙasar da ita za ta sha ruwan amma ba ta iya fidda tsuru sannan akwai ƙasar da za ta sha ruwa za ta riƙe ruwan sannan za ta fidda tsuru ta kuma baiwa mutane abin da suke so sannan akwai daga cikin ƙasar ita ba za ta sha ruwan ba ba za ta iya rike shi ba bare ta bai wa mutane abin da suke so bare su ci gajiyar wannan ƙasa bare su amfana da ita a cikin ƙasashen nan guda uku wacce ce ta fi girman amfani wacce za ta rike ta sha sannan kuma ta bai wa mutane abin da suke bukata na tsoro ina tunanin a cikin wannan misali wannan ƙasa ita ce mai albarka to haka misalin mumini mumini zai rike ilimi zai amfana ya ci gajiya sannan ya amfanar da wani amma misalin irin wancan ƙasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kamar misalin mutumin da zai ji na zo ne na isar da wa'azi na isar da kira amma ya zanto ya yi biris da abin da na kawo ya ce to misalin mutanen nan kenan guda biyu za su daidaita ba za su daidaita na laƙadi arsal لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم النبي نوح a cikin wasu maganganu waɗanda ba su da ainihin sanadi mu'tamad an ce asalin sunansa Abdul Ghaffar amma ana kiran shi Nuhu ne minan niyaha na haya Nuhu nauha saboda yawan kuka an ce wai abin da sa shi kuka alaihi salatu wassalam babu wani sanadi dai wanda yake za a yi itimadi a kansa a rike amma maganganu ne na malamai cikin isra'iliyat wanda babu laifi in bai ci karo da addini ba ana iya gaya mutane shi wai an ce ya wuce da wani kare sai ya tsittar da yawo sai karen nan ya kalle shi ya ce a ta'ibu ne am ta'ibu khaliki shin ni ne kake aibantawa ko ko mahalicci na kake aibantawa annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai ya dinga kuka ya dinga kuka daga nan sai aka sa shi annabi nuh wato mai yawan kuka amma an ce in saha asalin sunansa abdul ghaffar alaihi salatu wassalam shine annabin farko da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a doron ƙasa kamar yadda ayoyi suka yi bayani ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله malakum min ilahin ghairu afala tattaqun cin ba za ku ji tsoron Allah ba can ƙasa kuma yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim lalle mun aiki annabi no zuwa ga mutanansa ya ce su don ya gargade su ga kuma abin da yace lalle ni mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi zuwa gare ku ya ku mutane a wasu ayoyi idan ka koma Allah subhanahu ya mana bayanin iya adadin muddan da ya aiki annabi Nuhu a ciki wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun a wancan aya Allah subhanahu ya mana bayanin ya aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya zauna yana ta kira har tsawon shekara dubu babu hamsin malamai sun kawo ra'ayoyi da dama wanda shi ma babu sanadi mu'tamad wanda za a dogara a kansa an ce Allah subhanahu wata'ala ya aike sa yana da shekaru 360 a wani kaulin aka ce Allah subhanahu wata'ala ya aike sa yana da shekaru 400 to muƙaddari misali shekara 400 in ka ƙara da shekara 950 zai baka dubu da nawa kenan da 350 iya shekarun da annabi Nuhu kenan yayi alaihi salatu wasalam amma shekaru 950 ya ya doge yana kiran mutane Cisa yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagun fa hal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun ka yi haƙuri kamar irin yadda zaƙaƙurai jariman magabatan annabawa su ma suka yi haƙuri domin annabi no ya kasance sukan dake shi kamar yadda wasu asar suka zo su ma bi asani da gairi mautana idan suka dake shi ya zo babu abin da zai da shi sai sanyin safiya amma sai dinga bin su gida gida gida أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال يا رب يا, يا, يا رب إني قال يا قوم منين قال يا رب كنتنا به آية منا قال يا رب إني دعوت قومي Ƙala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم yana bin su ya kasa gida-gida saboda jajircewa da kuma tsayuwa irin ta mai da'awa alaihi salatu wassalam sai ya bi ka gida ya ce ne ka ji tsoron Allah Ba ka gani annabin Allah ba ne? ko baka yarda da annabta na bane ce a'a ai ni dai kaza ya bi su a kasuwa ya bi su cikin ɗaiɗaiku ya bi su cikin jama'a wannan ya tsintan masa da yawo wannan ya buge sa amma saboda haƙuri na san ya cimma muradi da kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce sa baya ƙasa a gwiwa wani zubin ya kira su da daddare wani zubin ya kira su da rana wani zubin ya kira su da safe ya danganta amma duk gaba ɗaya irin tsawon wannan lokaci Allah ya ce fa ma ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi sai ƴan tsirarun mutane a wani ƙaunin aka ce mutum goma sha uku wani ƙaunin aka ce sha biyar a wani ƙaunin aka ce sha bakwai amma babu sanadi mu'tamad wanda za a ce an riƙe sahihi da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda dai qur'ani ya ce fa amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da shi sai yan tsirarin mutane to ka duba ka ga shekara 950 kana abu ɗaya. shekara 950 yau a dake ka gobe ka koma kai har sai da Allah wata ala ya masa wahayi bayan yayi sa'in sa da mutane ƙalo ya nuqu qad jadaltana ta aktarta jidalana فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون إن دي ألا ينا نفن يبدكوا ni babu abin da zan iya yi amma nawa zan isar muku kuma zan doge zan tsaya zan ci gaba da gaya muku cewa Allah ne ya sa ni in yi wannan aiki subhanahu wataala annabi nuhu bai fidda tsammani ba sai da aka yi masa wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'iz bima kanu sai da aka yi masa wahayi aka ce to yanzu dai lokaci yayi iya mutanen da ka samu din nan goma sha uku ko sha biyar ko sha bakwai yanzu babu wani mutum da zai sake imani da kai kai har aka ce ya zama na kaka yakan yi wasiya idan zai mutu sai ya ce ku ƴaƴana ko ko jikoki ana muku wasiya da wani mutum wanda ya damu garin nan kuma gashi ya ki mutuwa har kullum yana kiran mutane nima babana ko kuma kakana ya mani wasiya da shi na kuma zo na same shi amma gashi ina tunanin yanzu zan kare zan barsa duk abin da zai ce da ku kar ku yadda ku yadda da shi baba zai ba madansa wasiya kuma a lokacin annabi no aka ce a lokacin aka fara bautan gumaka domin bayin Allah ne waɗannan mutane wa qalu la tazarunna waddan wala suwa'a wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra an ce waɗannan bayin Allah ne nagartattu amma a lokacin da suka kawo sai zama na cewa sai suka sassaka shi dan yazo ya ce ah, to me zai hana ba za ku sassaka irin waɗannan gumakan mutanen nan ba ya zanto kuna tunawa da su sai suka sassaka daga nan sai ya karkatar da su daga bautan Allah subhanahu ta'ala sai aka koma ana bautan gumaka kamar yadda zaka gani a wasu wurare ce in wane ya rasu bari a ajiye a sawwara shi a ajiye tarihi to daga wannan tarihin kuma sai ya zama wani abu da ba yanzu misali kaga a Iran idan ka tafi bangaren shi'a za ka samu suna yi wa hotunan wato imamansu sujada suna yi ma hotunan imamansu sujada sannan sukan je kabarurukan limamansu suna neman taimako su ajiye sadaka abinda suke ce ma hummus idan sun ajiye sannan su tambayi imam ka bani lafiya bani da lafiya liman saukan mana da ruwa ruwa ya gaza sauka gashi 'yata ta rasa aure ka bata miji wannan yana faruwa muna fahimta in ka duba anwar zaka ta gani irin waɗannan ababe a don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya muna bayani laqad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mun aiki annabi no zuwa ga mutanansa fa qala sai yace ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauci Allah subhanahu wata'ala ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin halitta ko ko abin bauta ko ma bayansa inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lallai ne ina jiya muku tsoron azaban yini mai girma duk gaba ɗaya ayoyin gaba ɗaya in ka koma zaka ga abinda yake gaya wa mutanensa kenan ku ji tsoron Allah ba ku da abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala ni na san Allah amma ku ba ku san shi ba abinda nake jiye muku tsoro saukan azaba mai girma idan ka koma abinda ya shafi qira'at imamul kisa'i rahmatullahi alai yana karantawa malakun min ilahin ghairihi shi ya bi lafazi amma kama yadda yake anan ghairuhu idan ka koma irabi wato ghairuhu man'ut ne na ilahin alal mahal domin min a wurin nan za'ida ce min akan ƙara ta bayan istifham ko kuma bayan nafiyu kamar da ta zo anan asalin maganan malakum ilahun ghairuhu asalinsa kenan amma sai aka ƙaro min a don haka sai ka ce min za'ida ilahin ismun majrurun lafzan marfu'un mahalla fi mahalli raf'in mubtada wato a jarra an yi masa jarra amma idan ka koma asalin matsayinsa shi a yadda yake dinnan mubtada ne wa huwa man'ut ghairu kuma sai zama na'at amma shi imamul kisa'i ya bi lafazi a shi sa yake cewa wara min ilahin ghairu khafdir ghair wara min ilahin ghairuhu khafdu raf'ihi bi kulli rasa wal khiff ublighukum hala wato zamu samu a gaba kuma uballighukum akwai daga cikin imamai da suke karantawa ublighukum a madadin uballighukum wato su suna karanta bi takfif maimakon bi tashdid na qala al mala'u qala al mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin wato duk gaba daya ansan da suke baiwa annabi nuhu kenan gaba ɗaya in ka koma alqur'ani fa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل من نظنكم كاذبين abin da suke cewa da shi kenan kai lallai to ai kai yanzu da ka zo kana irin wannan kira kai ba mutum ne irin mu fa mutum ne irin mu ba mala'ika ba kamar da suke cewa wa qalu launa alaihi unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru sun la yunzarun walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajula wala na alaihim ma yal abinda suke cewa a'a mu ba idan kana so mu imani ba mutum ya kamata ya aiko mana ba mala'ika muke so aiko amma kai fa mun san ka mun san tashin ka iyayenka da gidanku duka mun sani yanzu shikenan kuma ka zo da rana tsaka ka ce mana wai kai annabin Allah ne to kuma hasali ma dai ka yi haƙuri duk da ka ce kai annabi ne waɗanda suke tattare da kai ya kamata a ce mu ga masu kuɗi ne amma daga mai yankan ƙumba sai mai gugan takalmi su ne muka gani suna tattare da kai in wannan da'awa ce ta Allah daga Allah ta gaske ai ya kamata a ce manyan mutane kamata mu gani muna fahimta shi da suke cewa ma na raka a illal ladina ba na badiyar ra'i in ka koma can kuma suka ce a ba haza illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaiku. ai wannan ba wani abu bane ba face mutum ne irin ku girma yake nema to in kaji mutum ya fara wannan magana hasada ta shiga in ko mutum ya sa kansa hasada karshe za ta kai shiga halaka sau da yawa idan aka ce wane ya bada fatawa ce wanan yaushe ya karatu shekarunsa nawa amma kuma abin da zai baka mamaki yau wane mai karancin shekaru in kuɗi gare sa ba a cewa shekarunsa nawa sai ka jana cewa mai kuɗi aminin sarki eh mai kuɗi aminin sarki yaro da kuɗi abokin manya a nan fa ba maganar shekaru amma maganar ilimi shi wai shekarunsa nawa a ina ya yi karatun su waye malaman shi to in kaji mutum na wannan magana hasara ta shiga muna fahimta falala inna Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yakan azurta wanda ya so babu dan mai babu mai yasa sau da yawa mutum yakan iya tashi ba gidan kowa ba amma Allah ya bashi falalar da zai zame wani sau da yawa wani yakan iya taso a cikin gidan dangi kuma Allah ya kwafe shi ya koma na baya ga dangi sai dangi sun ci sannan su bashi Allah shi yake yadda ya so kuma yadda na faɗa nake maimaitawa mai yin yadda ya so ko da kai baka so yadda shi yake son ba sai Allah subhanahu wataala ko bai maka ba shi ne abin da ya so yake yi a don haka ka tsaya kana cewa a'a yaushe aka yi kaza a'a kai dai ka sallama mafalalan Allah subhanahu wataala sai ka samu zaman lafiya amma ka fara tambaya ya aka yi kaza dan me kaza kaza to shikenan halaka ta same ka ki yasa aka sake cewa kadzabat qaumu nuhin al-mursalin idh qala lahum akuhum nuhun ala tattaqun inni lakum nadhirun mubin har ƙarshe dai can suke cewa kai ai mu dai har yanzu matsalan mu da kai ba wani abu bane waɗanda suke bin ka ba wasu mutane bane manya kuma dama sunnar Allah subhanahu wata'ala don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabta ba za ka samu manyan mutane suna binsa ba irin waɗannan dai mutanen ƙananan su auna su tunanin su ne za ka samu suna yayyabe da koma wani annabi ne wanda Allah zai aiko Kisa a lokacin da manyan ƙwarai shawa mushrikai suka ga cewa ga irin su Ammar ibn Yasir ga irin su Suhaib ar-Rumi ga irin su salmanul farisi radiyallahu anhu ke zagaye da fadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sun gaza yaƙar da'awar kullun da'awar inda ka san wuta da ake feshi da gas sai suka ce to zo idan kana so mu bi wannan da'awa ka sanya ma waɗannan mutanen kwanuka daban mu ma ka sanya mana kwanuka daban a matsayin mu na manyan mutane sai aya ta sauka wala ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون wajha ma عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم min من الظالمين كركا kuskura. waɗannan mutanen su ne za ka yi riko da su waɗannan mutanen su ne waɗanda za su iya ba da rayuwa saboda kai waɗannan mutane su ne a shirye suke su ba da dukiyarsu saboda kai to dan me wani mutum zai ce ka kaɗa waɗannan mutane sannan ka zo ka ware musu rana daban irin wannan tambaya herakla ya ma abu sufiyan radiyallahu anhu gabanin ya musulunta a lokacin da suka zo sai ya ce zan tambaye ku na samu labarin an ce wani mutum daga cikin ku ya fito yana ikirarin annabta ya ce eh ka bani labari yaya yake shin mutanen da suke binsa suna yawa koko suna raguwa ya ce a'a suna yawa ne ya ce to dama haka sunnar annabi take duk annabin da Allah zai aiko Allah yakan aiko sa mutanensa kaɗan kaɗan suke ƙaruwa sai Herakla ya sake tambaya ka bani labari mutanen da suke yanyaɓe da wannan annabi naku nan da kuke magana shin manyan mutane ne masu wadata ko ko talakawa sai abu sufyan radiyallahu anhu ya ce a'a talakawa ne sai ce haka sunnar Allah take subhanahu wata'ala duk wanda zai aiko talakawa su ne suke yin yaba da shi wannan kuma sunnar Allah ce ila qiyamis har zuwa qiyamus sa don majalisin da zaka ga ana dawa ɗaiɗaiku ne zaka ga mawadata a cikin amma predominant waɗanda za su mamaye wurin zaka samu waɗanda ɗan addaga ne ba za a taya ba waɗanda su ma suke haɗawa da ƙyar. wannan kuma sunnar Allah ce subhanahu wataala a cikin da'awa muna fahimta a don haka qala al mala'u min qaumihi sai manyan mutane daga cikin mutanen annabi nuhu suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin lallai mu muna ganin ka a cikin wata bata bayyananniya saboda ka fanɗarewa mutane ka zo da sabon addini ka bar addinin iyayenka da kakanni babu wanda zai yi wannan in ba batace ba ka zo da wani abu sabo wanda ba shi al'umma suke a kansa ba inna lanaraka fi dalalin mubin kai lalle muna ganin ka a cikin bata bayananniya to za mu dasa aya anan don ce abin nan lokaci yayi idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe za mu tashi za mu ji irin ansar da shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya bai wa mutanensa akwai tambayoyi kamar yadda aka saba waɗanda suka zo kamar haka wannan mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa malar rahma amin malam menene hukuncin yin marriage certificate ga musulmi kamar yadda na ji wasu masallatai suna badawa idan suka ɗaura aure ma'ana menene hikima ta bada shahadar yin aure kamar yadda malam yake so ce kamar yadda muka ji masallacin nan ake yi <laughs> to Allah ya saka mai tambaya da alkhairi to akwai hikinkimo biyu zuwa uku na farko wannan certificate sau da yawa ni nan ba ma da nisa ba na taba attempting zani spain a shekarun baya da na samu invitation daga wasu al'umma can a lokaci irin na ramadan wanda suka gayyace ni to daga cikin procedure din da za ka yi dole sai ka gabatar da marriage certificate saboda a nasu tunanin idan ka tafi za ka dawo tun da kana da baya anan amma ba ka da aure to kaga kila in ka shige shi kenan ba za a ganka ba to wannan na farko kenan abu na ɗaya sannan abu na biyu daga cikin hikiman ba da wannan shahada wato duk inda za ka tafi kai kana da hujja wacce za ka riƙe a matsayin cewa kai magidanci ne ba ma wai shahadar ba kwamiti a yau sun yi zama na wannan masallaci don haka ina son gaya wa duniya in Allah ya mana aran rai daga farkon watan takwas mai zuwa duk mutumin da zai kawo mana ɗaurin aure a wannan masallaci to sai an masa gwaje-gwaje guda biyu na farko test in hiv na biyu test in ciki in dai nan masallacin zaka kawo aure to insha Allahu gaba kaɗan za mu faɗi asibitin da za a yi liyazin da su mutura tura ka kawo mana gwaji abin da ya sa ko ya zama dole mu ɗauki wannan mataki wannan cuta ana nan ana ta baza ta a cikin masu kallon alƙibla ta zama yadda kasan ruwan dare akwai mutumin da ya san yana da shi amma kawai sai je aure yarinya ya nakasa rayuwarta akwai matar da ta san tana da HIV amma sai ta je ta aure ta hautsu na gida ba mamaki ita ce ta uku a gidan ta yi aure ita ce ta uku kaga ta nakasa shi ta nakasa matan shi guda biyu an zo mani da irin wannan kesu da yawa don haka wannan ina sanar da al'umma daga ɗaya ga watan takwas in Allah ya kai mu ba za mu sake ɗaura wani aure ba sai mun tura ka wannan asibiti sannan ba kai zaka an so da zo ka ce mana gashi ba likita ne zai kawo mana ce you are free mu kuma sai mu ce to approved za a yi aure sannan abu na biyu test in ciki kuma domin sau da yawa mata da ciki suka je su aure a zo a ta wallahi tallai a ta salatin tunajina to amma muka samu clarity aka ce eh gashi to shikenan wannan doka ina ga muku in Allah ya mana arare daga daya ga watan takwas mun ba da grace of one month wata daya gaba daya za mu ta ansan aure amma daga wannan lokaci in dai nan masallacin zaka kawo to ba za mu an aure ba sai mun ga wannan tsaye saboda ana nan ana tabaza abubuwan nan ana tabaza shi me yasa ka san kana da cuta zaka je ka aure yarinya me yasa kin san kina da cuta zaki aure wani mutum so waɗannan certificate za mu tabbatar za mu sa a ciki a ce hiv eh, test pregnancy test gashi A eh, abin nan negative gashi in kuma da ciki koko da hiv sai mu ce to kai malam ka ji abin da halin yarinyar da za ka aura don haka ka ƙara gaba amma ba nan ba ba za mu iya ɗaura wannan aure a nan ba mai tambaya ta gaba ya ce ah, malam kayi bayani a karatun ran tara da aka yi ga ramadan jiya kenan kan cewa ba a yin wato ba a yin addu'a ta mas'ala bayan sallan farilla ma'ana yana so ya ce yana son karin bayani ai idan aka gama addu'a ta mas'ala bayan farilla ai akan tashi ai nafila to idan aka yi wannan nafila a wannan lokaci babu laifi kana iya daga hannunka kai addu'a ko kuma a'a a cikin qiyamul laili da kake yi ko kuma a cikin sallar ka ta eh, duha ta walaha da ake yi duk a wannan lokacin kana iya daga hannunka kai addu'a amma bayan farilla ba daga hannu a yi addu'a amma idan kai fila bayan farillan to wannan babu laifi kana iya yin addu'a wannan ya halatta sai mai tambaya ta gaba mace ce nake ga ta ce assalamu alaikum malam don allah menene hukuncin shan magani ga mai mace a cikin azumi don tsayar da a wato period al'ada allah ya saka da alkhairi to shekul islam tsohon shekul azhar mai rasuwa jadil haq ali jadil haq allah ya ji kansa ya kawo a cikin littafinsa cewa babu laifi mace tana iya shan magani domin al'ada ta ta tsaya a wannan wata don aikin hajji ko umra ko kuma azumi amma da sharaɗin idan ba zai haifar mata da cuta ba domin Allah subhanahu ta'ala ya ce wala turqu bi aydikum ila taluka amma idan zai haifar da cuta to wannan bai halatta ba don haka sai mu tambaye su su matan idan an sha yana haifar da matsala ne ko ko bai haifar da matsala in yana haifar da matsala to haramun ne a sha amma in bai haifar da matsala to wannan babu laifi kamar da suka ba da fatawa za mu rasa aya na abinda muka karanta daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke yi Allah ka sanya mu daga cikin wanda za a yanta daga wata zuwa aljanna gurbatattun yaran mu da kuma yan mata Allah ka shirya mana su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa su da gininsu na gari waɗanda ba su da matsuguni Allah ka ba su waɗanda suke cikin kunci Allah ka yaye masu waɗanda ba su suka yi wa katutu Allah ka ba su yadda za su yi su biya yan kasuwa da suke kasuwanci don taimakon al'umma Allah ka yi wa kasuwancin sa albarka masu kayan sarki su ma da suke dan addini ya ci gaba Allah ka yi musu ɗaukaka Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai shugabannin nan da muka zaɓa tun daga matakin yan majalisu sanatoci gwamnoni shugabannin ƙasa Allah ka taya masu Allah ka sanya musu tausayin mu mu kuma ka sanya mana kaunan su duk waɗanda za su zame musu matsala a cikin wannan tafiya Allah kauda musu da su ya Allah wannan fitintunu da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana magani masu yin wannan Allah ka shirya su za su shiryu idan ba za su shiryu ba Allah ka mana maganin su don mutumin da aikin sa hura wuta Allah ka kona shi da wutar sa wanda ya shirya makirci akan mu Allah ka maida masa wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine sa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalin sa don mutumin da aikin sa kisan mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa Allah ka dauka addinin musulunci da musulmai kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك